Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ton ka ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da tun da suka zo suke polisi an samar da kuɗi kasa naira miliyan kaza kaza sun ce wai za a rinka ba mutane kuɗaɗe sai ka rasa wai wai su waye suke samun kuɗaɗen ne ma ba wata gwamnati a duniya da za ta ce wai ta kyala kudinta kawai ya samo kansa yanci ba a yi. To mu fa mata a cikin gida mun ma rasa kwata-kwata ina kasan nan ta dosa. Muna cikin halin da fa mun kusan mu ma fa mu ce za mu fito mu yajin aiki na. Masu saurara assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da bakin da muka gayyata da nufin nazarin tasirin yajin aikin kungiyoyin kwadago a Najeriya da kuma yadda tsare-tsaren gwamnati ke shafar al'umma. Yau bakin namu da suka hada da comrade Ibrahim Mahmud tsohon mataimakin shugaban kungiyar ma'aikatan jinya na ƙasa a Najeriya da magidanci Malam Yahaya Shu'aibu Ungogo sai kuma uwar gida kuma 'yar fafutuka barista Amina Umar. sun bayyana raunin matakan da gwamnati ke ɗauka na inganta rayuwar al'umma da zaburar da tattalin arzikin ƙasar. Ga jagoran tattaunawa Mahmud Ibrahim Kuri da tawagar tasa. Tun da suka zo suke polisi an samar da kuɗi kaza naira miliyan kaza kaza sai ka rasa ma sun ce wai za a rinka ba mutane kuɗaɗe sai ka rasa wai wai suwaye suke samun kuɗaɗen ne Ni dai a cikin kasar nan nake kuɗaɗen da aka taɓa ba a buga shi nan an san samu wa yake samu na crypto na subsidy na na covid 19 na waye duka ina eh, suke yanzu ai da yan bitcoin suka samu kuɗi duk garin nan kowa duk Kano duk jihar duk Najeriya kowa sun cewa abu bitcoin to ya za a bitcoin tafi gwamnatin tarayya eh, tasiri an ce akwai jihar da jihar da da kaza da tsire da gurasa a that day a wannan ranar sai da suka kare amma duk kuɗin da gwamnatin tarayya take bayarwa ba abin da ya tasiri a cikin kasuwanni. to a yau matasa ne waɗannan suka samu kuɗi ba magidanta ba kai kuma magidanci ne. a to ai ta ne ai. barsa yanzu me kuke sa ran gani daga wannan tattaunawa ta 'yan kwadago misali. wala duk wata mai kula da iyalinta abin da take so ta gani a rayuwar nan ta samu sassauci yanzu mu muna cikin wata irin rayuwa ta tsoro da al'ajabi. nema muke gidajen mazajen me zame mana kamar wani sansani na dodanni <laughs> saboda tsoro kake mai gida zai shigo da me zai shigo tsoro kake 'ya'yan gida su shigo da me za su shigo sun je makaranta sun dawo sun je makaranta sun dawo man da za a dafa abinci man da za a dafa abinci yanzu maganar da ake maka mm. kwanan wake ana maganar kusan naira dubu biyar kwano daya to yanzu ya ilahi ita mata gidan nan daman kullum kusan mu a Najeriya ko a Afirka daman tuni lokaci ya wuce da wai matar gida za a bata komai ya ishe ta abin da aka baki ki cika ki yi to yanzu gashi wanda za ki cikan ma babu wanda za a bakin ma babu to mu yaya za mu gane yaya za mu da 'ya'yanmu abinda ba na son na yi magana a matsayina na ma'aikaciya ko na ko a matsayina na lauya amma idan ka duba za ka ga duk wata mata a najeriya tana cikin halin kunci da musifa da bala'i idan ka je gidajen yarin nan namu 'ya'yanmu ne a ciki idan ka je asibitoci imajensi ana faɗan daba 'ya'yanmu ne a ciki idan ka je kotuna da ake da su mafi yawan cases ɗin da ake a ƙananan kotuna da inda nan ne suka fi karɓar uh, shari'u mata ne a ciki tana kuka na neman kuɗin ciyarwa neman kuɗin makaranta neman a bata rainon 'ya'yanta idan ka zo asibiti inda nan ne in mutum ma yana da imani zai tausaya wa dukkanin wata macen iyali ta je asibiti tun karfe shida ana idar da sallah asuba ta bi layi bata ga likita ba ta ga likita ta kasa siyan magani banda wannan ta je asibiti ga yaro a baya ga yaro a hannu mun je asibiti mace ta ɗauki ciki tana tsakanin mutuwa da rayuwa ko za ta mutu ta ɗan ko ɗan ya mutu ya batta ko za ta samu ma likita to mu fa mata a cikin gida mun ma rasa kwata-kwata ina ƙasan nan ta dosa shi yasa duk abin da aka zo mana da shi ba ma ganewa kuma ba ma fahimta muna cikin halin da fa mun kusan mu ma fa mu ce za mu fito mu yajin aiki nan amma ban san wani iri za mu yi ba ma ta ina za mu fara saboda mazan za ku yi yajin aiki to ba mu sani a'a to mu ma ko a gidajen auren mu mu ce mun yi yajin aiki yaya za mu mai tafiyar da gidan ƴaƴan mu suna firizin a kulle mun je asibiti ba likita ba asibiti ba magani mun je kotu babu kotu to ina mace za ta shiga ne yaya ta fikar da gida zai mana eh, kamar yadda muka yi bayanan nan ya eh. aiki da kuke yi tunda yanzu ana tattaunawa ga tarin matsaloli me ya kamata watakila 'yan najeriya su yi ko da bayan wannan tattaunawa da za a sami watakila bakin zaren domin kamar yadda Eh, barisa take ta faɗa cewa a baya an yi shi ma kuma malam ya shi ya ce a baya an yi kai ma kuma watakila sanna kuna rike da ragama kun yi wannan zanga-zanga ko kuma yajin aikin nan da sauransu to amma dai har yanzu kamar kwalliya ba ta kai ga biyan kuɗin sabulu ba duka har yanzu dai ana bin bashin ita kwalliya ɗin idan aka karkare wannan tattaunawa aka cimma matsaya akan albashi da watakila dan sauke kuɗin lantarkin na dama wasu suna cewa ai shi lantarkin ma ba kowa ma ke samu ba ya kake ganin watakila wata hanya za a bi ta yiwu tsakanin ku 'yan leba da mutanen gari da kuke su kuke wakilta a samu wata alƙibla guda ɗaya da za a tinkari gwamnati. Leba fa organized labor take wa aiki, kaji ko? Mm. Amma a cikin yin aikin da take bukatun mutane suke shigowa ok saboda haka yanzu abin da ya kamata a yi kuma duk gwamnatin da ta duk duniya ba wata gwamnati a duniya da za ta ce wai ta kyala kudinta kawai ya samo kansa yanci ba a yi ko Amerika inda jari hujjanci yake da roots tana kara dalata tana siyan ma kayan manoma ta zai ta zuba a ruwa saboda kada su su asara to kai ka zo kaga kayi abu wanda yan ƙasar ka suna kuka kullum ka janyo musiba kamar tana yin subsidy kake so ka ce eh, eh, obviously subsidy mana duk duniya ba inda ba ba mun gani ba lokacin obama insurance company ma ya ba kuɗi ya ba general motors kuɗi ya ba waye kuɗi ya ba waye kuɗi to bear them out kuma jari hujja fa suke yi su amma kuma suna gaya muku ku 'yan afirka Eh, dole ku karɓi doktorin ɗin jari hujjanci yadda yake ba ruwan gwamnati da tattalin arziki an taɓa yin haka a duniya ai tun da ka gwada ka gani wannan abu musifa ike janyowa kuma ka ce kullum kana cewa kana gane mutane suna shan wahala ku daina mana wannan maganar subsidy na mai ku dawo da shi in an dawo in kuɗin sun daɗu sun hau kan najeriya najeriya uwan mutum ba uwa kowa da kowa ba ce ai ba kuɗin ka bane personal money ɗinka kuɗin kasa ne kuma duk takamaka in kana son a ce ka ci gaba mutanen ka sun ci gaba mutanen ka sun ci gaba shine kasar ka ta ci gaba kamar watakila kana cewa ya kamata a ce leba sun shigar ko kuma nan gaba suna da ya kamata sun tinkar ma batun cewa ai la'akari da kasashe ma da suke da yin subsidy tallafi a da shi kullun leba zancen ta kenan ita kullum leba ya za a yi mutane su ji daɗi take ya za a yi mutane su ji daɗi ya za a yi mutane su ji daɗi saboda haka ina zuwa wannan maganan ainihin eh, eh, subsidy ai ga yana ɗaya daga cikin a ɗan lokacin nan wanda i janyo mana wannan musiba kuɗin mai ya tashi daga naira ɗari da saba'in ya koma ɗari tara ya komai ba zai tashi ba ya za a yi mutane su ji daɗi ya abubuwa ba za su zama inda suke ba to dole gwamnati sai ta yi la'akari da wannan kuma ta daina jin waɗansu kuge da kiɗe-kiɗe na waɗansu ƙasashen duniya dole najeriya ta dawo ta kiyaye dalata ta kiyaye kuɗinta dole najeriya sai ta kiyaye kuɗinta da kanta sai ta yi mata alfarma ta yi protecting nairata in ba haka ba ta ce za ta kyale ta yan duniya lalata ta za su kuma za mu ja labule kan wannan batu sai mako mai zuwa ku je mu da wani sabon shirin Muna godiya ta musamman ga bakin namu Comrade Ibrahim Mahmud tsohon mataimakin shugaban kungiyar ma'aikatan jinya na ƙasa a Najeriya da magidanci Malam Yahaya Shu'aibu Ungugo da kuma uwar gida kuma yar fafatuka barista Amina Umar. Sai jagoran tattaunawa Mahmud Ibrahim Kwari da Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta. Za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza ba.